أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين mun ƙare mun ƙare ƙiyasi jali wanda ya kasance an yi ta'rifi ne huwa ma'urfa illatuhu shine wanda an kasan illa ta bi dalilin maqru'in bihi da dalili wanda ya kasance an yanki da shi walla ya hatamilu ba shi ɗaukar komai illa ma'anan wahidan in ba ma'ana guda ba an kace shi qiyasi jali ana sani ne in ma bin nassi aw bil ijma'i aw bit tanbihi wa ba'daha ajala min wannan shine ta'rifin da mun kai na shi to yanzu kuma shigo cikin bayani akan qiyasi wanda ake kira qiyasi hafiyi to shi na ce alqiyasul hafiyu qiyasi wanda ake kira qiyasi hafiyi wa amma darbu sani amma nau'i na biyu wa huwa alqiyasul hafiyu shine qiyasi wanda ake ce ma rufaffe wa huwa aidan wa huwa shi aidan kuma ba'dahu shi ma sashe ne asaru min ba'din ya haba yana daga sashi to mi a tarifi ne yace ho shi kullu qiyasin dukkan qiyatai urfa illatuhu wanda an ka san illa ta bi dariqin ta hanya yujtihadu tarfi wanda za a yi ijtihadi a gano illa dinnan nan wal asharu abinda amahi bayyana ma urfa illatuhu to dan ya ce shi ma wa ba'dahu asharu min ba'din to wal asharu wanda amahi bayyana daga ciki ya kamata shi zan ta'rifi dan ta'rifi uku gare shi wannan shine na farko tunda ya ce wa ba'dahu wa ba'dahu asar min ba'din fal asar wanda an mahi bayyana ma fa illatuhu wanda an kasan illa tai bi sifatin tuskaru ma al hukumi da sifa wadda ake ambato tare da hukunci wannan shi an mahi bayyana wa zalika wannan millu tamkacin illatuna illan tawan mu a millu illatina daidai illan tawan fi mai riba ga haramcin riba watan wannan magana ce akan magana ce akan shafi'iyya millu na daidai illan ta mu shafi'awa saboda mai wannan littafi shafi'i na shirazi na wannan kina ce millu tamkacin na illan ta mu fi tahrimin riba ga haramcin riba bi annaha a tsomu abinda ake je ciki dandano la hadisi ma'mar ibn abdullahi domin hadisi na ma'mar ibn abdullahi hmm? na karanta bi annaha a tsomu dandano li hadisi ma'mar ibn abdullah domin watan hadisi na ma'mar ibn abdullah yace annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an bai'i ta'ami bit ta'ami manzon Allah ya hana sai da abinci da abinci illa muslim bi millin sai tamka tamka to fa zahiru abinda azahiri annahu haqiqa abinda sha'ani mana amin zalika manzo Allah ya hana sai da abinci da abinci li kaunihi ta'ama saboda kasancewa ta abinci ashe kenan alikaunihi madauman don kasancewa tai watan abin da aka ci na madauma kenan lil adamina da anna sifata saboda sifa la tuzkaru ba a ambaton ta fi hukumi cikin hukunci illa wa yuradu biha at-ta'lilu sai ana nuhin wata illantar da hukunci da ita don haka ɗaya aka ambaton sifa cikin hukunci duk lokacin da an ambaci sifa cikin hukunci to ana nuhin illantar da hukunci da ita don haka sun yace ma urifa illatuhu bi sifatin yuskaru ma al-hukmi shi an mahi bayyana ma urifa illatuhu bi sifatin yuskaru ma al-hukmi shi ko can qiyasi jali ma urifa illatuhu bi dalilin maqru'in bihi ko ba shi an nashi ba ma urifa illatuhu bi dalilin maqru'in bihi hata yahtamilu ma'ana illa hata yahtamilu illa ma'ana wahidan bai doka in ba ma'ana guda ba ko shine nassi ko ijma'i ko tambihi to shi ko wannan ma'u da fa'ilatuhu bi sifatin yuzkuru ma'al hukumi yace to ashe kenan kaga duk lokacin da an ka ambaci sifa cikin hukunci to ana nuhin a illantar da hukuncin nan da ita don haka ashe kenan na hannabiyu an bai idda'ami bi idda'ami ba a ce bai ul muqtati ba bil muqtati kamar ga masaba malikiya masaba malikiya suka ce duk abin da a kotu na da ne ba wajen bincike wajen illa sun ka tafi wajen istinbatul illati wajen binciken illa su shafi'awa sun ha gane a domu su kuma a malika sun ha gane al to wannan watan shi asharu shi an mahi bayyana ga qiyasi hafiyi ma'urifai illatuhu bi sifatin yuzkuru ma al to wani me ke bi mishi wa dunahu wanda ke ƙasa gare shi ma tu'rafu illatuhu wanda an ka san illa ta bi sababin da sababi yuzkur ma al-hukmi ma udfa illatuhu bi sifatin tuzkar ma al-hukmi na farko kenan wa dunahu ma udfa illatuhu tuzkaru ko ma udfa illatuhu bi sababin yuzkur ma al-hukmi ma tu'rafu illatuhu abinda an ka san illa ta bi sababin yuzkur ma al-hukmi shi ko wancan ma tu'rafu illatuhu bisa fatin tuskuru ma alhukumi, an gane bambanci ko wancan fatin matu ma tu'rafu illatuhu bi sifatin tuskuru ma alhukumi, shi kuma wannan ma tu'rafu illatuhu bi sababin yuskuru ma alhukumi. to wance ne ga ya bayyana zai kawo hujja nan ga menene me yasa an ka ce wancan ya yi zama zahiri akan wannan yace wa zalika wannan min ma wa aisha daidai abinda aisha ta rawaito radiyallahu anha anna barira haqiqa barira utika an diyauta ta wa kana zawjuha audan mijinta ya kasance bawa ne fa hayyara ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ba ta zabi watan sai ta zabi kanta to fa zahiru abinda az-zahiri annahu haqiqa cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hayyaraha ya ba ta zabi li ubudiyyati zawji saboda bawa saboda mijinta bawana bi sababi ubudiyyati zawji kenan wa zahiru annahu hayyaraha li ubudiyati zawji abinda a zahiri na nan wanda aka ganowa manzon Allah ya ba ta zaɓi saboda mijinta bawa ne musulmi ne amma bawa ne hayyaraha li ubudiyati zawji saboda mijinta bawa ne kenan wannan kenan ma'urifa illatuhu bi sababin yuskaru ma'al hukumi ko ashe kenan nan mista manzon Allah ba ta zaɓi ubudiyati zawji ko kenan kaga ma urifa illatuhu bi sababin yuzkaru ma al hukumi wa huwa dun al-awwali wannan watan ta'lili shina kasa ga nabi biyu shina kasa ga na farko na farko ya yi shi bayyana bai bayyana na farko ba nisa anna sababa saboda sababi ayyuz karu da yawa ake ambato ne ta'rifan wa zikru ta'lilan shi sababi da yawa aka ambato ne domin ta'rifi da yawa kuma aka ambato ne shi ma kuma domin ta'alili ashe kenan kaga nan ga nan harshen da mu muka ji nan matsala ce mai harshen da mu baki biyu gare ta amma wace matsala baki guda gare ta rifa fa'ilatuhu bi sifatin yuskaru ma alhukumi ita sifa da wuya ta samu harshen da mu amma shi sababi shi na samu harshen da mu me an misali nan nan ga yace domin shi na kasancewa la'anna sababa saboda sababi kayyuskaru da yawa ake ambato ne ta'arifan shi kasance saboda ta'arifi aqimi salati liduluki shamsi ashe kenan kaga sababi an ambaci shi domin a aqimi salata liduluki shamsi mi ke gudun shigar lokacin sallah mi a ta'arifi ga lokacin sallah da lokacin shamsi ashe nan sababi an ambato shi an kawo sababi nan ga ta'arifan yuzkaru ta'arifan to mi an misalin inda aka ambaton sababi shi kasance illa shahwadi to shi na ce kuma ko ya ce wasu kurta alilan da yawa ake an ambatar sababi amma kuma saboda illa a adi sa'ila a adi sa'ila li hajatihi a adi sa'ila li hajatihi a adi sa'ila walau ja ala farasi li hajatihi miya illa da an kace ka bashi ka gani li hajatihi a adi sa'ila li hajatihi mahutaji na don haka hayar roƙa ashe ka bashi saboda mi to mi Allah zai sa an kace ka bashi ka gane in ka diba ashe kenan shi sababi yuzkaru ta'lilan wa yuzkaru ta'rifan amma ita sifa ka anna aka ambatunta ba don ta'lili ba yace wal awwalu na farko can inda an kace ma'urifa illatuhu bi sifatin tuzkaru ma al hukmi shine na farko yace kalla ya karamta qawla ma yarudu kadan na ke turgowa wala yuradu bihi ta'alli wala yuradu bihi ta'lilu shi wance ne ga na farko Allah ma yarudu kadan na shi turgo wala yuradu bihi ta'lilu ba amihin ta'lili shi kenan can watan ma'u da fa'ilatu ko bi sifatin yuskaru ma al hukumi an gane ko watan shi mu kenan wanda muka je can ko mu. sami to kenan kaga da cewa ba'daha asaru min ba'alin to mun mun mun faɗi na farko ma'rifa illatuhu bi sifatin ma ma'al hukumi wa dunahu ma'rifa illatuhu bi sababin ma ma'al hukumi to shi ko dunahu wani a ƙasa gare shi wa dunahu ma'rifa illatuhu shi ko wanda an kasan illa tai bit tasiri watan da da ƙarfi wa ba da bincike wa huwa sababu wal wujudu wa huwa sababu wal wujudu abu huwa sababu wa huwa sababu wal wujudu as-sababu wal wujudu mai misali yace ka shidda al-mudriba ka shidda al-mudriba abinda ake ce ma at-tarabu hibbatun tusibul insana li shiddati huznin aw sururi shi aka ce ma at-tarabu at-tarabu hibbatun ta hankali tusibul insana wanda ke samu dan adam li shiddati huznin saboda tsananin bakin ciki aw sururin ko saboda farin ciki matsananci to kaga yanzu wanda sha shi shina samun ɗaraf ko in ya samu tsaraf me ake kira ɗaraf hefatun ta hankali tusibul insana nan li shiddati sururi saboda tsananin farin ciki ko duk haka ce ka shidda almudure ba tankowa ta tsananin farin ciki wanda faifaye fa inna na naqulu muna cewa asirul inabi ce na inabi qabla shiddatil ga gabanin su samu watan a gabanin shi haifar da maye maye wanda ke fitar da hankali to halalun halal na face ina inabi gabanin shi rikice wata shi kasance a cima shi a cima shi cima har shi kasance a samu iskari ciki ne gabanin a samu iskari ciki ne halalun halal na wa hadasa ta shiddatu shikenan sai dai iskari ya faru ciki ne wa ma hadasa abin nan da ya faru shine maye shine iskari gayyar haya canza ta fasara sai ta koma haraman haram ko sun masa annan zalita shiddatu in ya kasance kuma wannan tsananin watan buga suwa din ya gushe wa ma zala duk abin da ya gushe shi ko gayyar hayatar zata fasara sai mu halalan halal falan ma wujita lokacin da anka samu illa bi wujudi ha sabo samuwarta lokacin da anka samu haramci bi wujudi ha sabo samuwa watan iskari wa an anka yasa haramci bi adami ha sabo da rashin ta dalla ala anna hayya illatu wannan sai gol ashe kenan illa dan duk lokacin da an ka samu iskari za a samu hukunci za a samu tahrimi in an ka rasa iskari a rasa tahrimi to wannan bai bayyana wance ne gaba wa min zalik akwai daga cikin wannan ayatan kuma daga cikin dai muna cikin bangare na uku wanda kasance duk sun yi waɗance ne ga na farko da na biyu sun yi shi bayyana ma urfa illatuhu bi sifatin yuzkuru ma al hukumi ma urfa illatuhu bi sababin yadkurum al hukumi to yayi wannan bayyana yace wa zalika akwai daga cikin wannan aidan kuma an da zamu ce ra'ayina mun ga azar ashirka wal qasida da baya qabla sumbuli gabanin su hidda zangarku gabanin su yi kwaya la ya haruma alaihi riba riba ba ta haramta gare shi mun ga da shibka da baya ko wannan su gabanin hita kwaya gare shi gabanin su zangarniya gabanin zangarniya babu haramci ga riba gare shi fa idza sambala idan ya kasance yi kwaya ha wan aqadal habbu kwaya ta kullu fi ciki ne wan aqadal habbu fi kwaya ta kullu ciki ne sai sai shi kasance min amwali riba ta cikin dukiyoyi na riba ashe kenan kaga in an kai shirka lokacin da an kai shirka in ta fito ta yi zangarku to haram na haram na sai da ba'adin ta sashe bisa ga hihita bisa ga hihitaka ba a sai da sashe da sashe bisa ga hihitawa lokacin da duk an kashe ka lokacin da an kashe ka gero ko dawa har gero nan ko dawa ya hito ya zanganiya ya ta yi tumu lokacin da ya tumu to ba ka bada ba da dame goma na gero a baka dame goma sha biyu na maiwa ko ka ba da dame goma na dawa wadda ya kasance jar dawa ce a baka dame goma sha a baka dame tara ko dame takwas na farar dawa an gane to duk lokacin sun kai ga sun kai zangarku to babu magana hikitika ba a sai sashe da sashe in illa millan bi millan yadan bi yadin to shi ce wa idza zuya to yanzu alal misali da shifka ta hito da shifka ta hito kuma ta yi zangarku kaga in ka diba babu halaccin sai da sashen ta da sashe illa mislan bi millan sai tanka tanka to wa idza zuya in an ka dauko wannan kwaya an ka sa cikin kasafa kaga in ka ba ainihin ita gundarin wannan ƙwayar ita da adda haramcin riba ko to wa idza zuri'a idan aka shibka ta wasara hashishan ta koma haki zala ta da ba haramcin riba ya gushe yanzu tsaba gero in ga ta tsaba gero ta akwai haramcin riba gare ta ba ka ba da tsaba gero kwano uku a baka tsaba gero wanda ya kasance kila irin bakin gero nan na kwano hudu ka ba da tsaba gero mai kyau kwano uku a baka tsabar gero mara kyau kwano hudu an gane yanzu an ka riga an ka shifka gero wanga bakin gero an ka shifka shi gero wanga kuma an ka shifka shi ya hito zan shifka ya zan haki kenan ko to shi na ce wa idza zuri'a idan aka shifka shi wa saba koma hashishan haki zala tahrimu riba halaccin riba ya gushe shikenan halaccin riba ya gushe yanzu alin sali ashe kenan kaga da haki da haki na maiwa da haki na gero ana iya ana iya hihitaka gare shi saboda dabbobi za su ci ba mutane za su ci ba wannan ma dalla wannan ma dalla zalika loka to na zalika wannan sai nuna muna ala annal illata haqiqa abinda illa ta gare shi ho kasancewa taimaka da umma abinci lil adamina saboda yan adam la'annal hukuma saboda hukumci mawjudun ana samu ne bi wujudihi watin da samu illa wa ma'adumu ana rasa shi bi adamihi saboda wa hada darabu wannan bangare min al-qiyas shi daga cikin qiyasi yadullu ala al-hukmi wanda ke gode akan hukunci ala wajhin amma akan wata huska muhtamilan mai dokuwa akan huska mai dokuwa wata huska da kasance ana samun ihtimali cikin ta yana yiwa saboda haka an ka yanke hukunci yana kuma don haka an ka yanke hukunci ba ala wajhin muhtamilan annahu domin cewa shi ya hatamilu an yakuna nahayu shina yiwa hana shi kasance an taharimi ta'ami daga haramcin al'ami watan abinci raji'an shina komawa ila hidati zuwa ga alkama taharimu ta'ami shina komawa ga alkama wa sha'iri saboda su adda nasi li hadisi ma'amarin saboda hadisi na ma'amarun la ila kulli ma yutada amabi ba shi koma ga dukkanin abin da ya kasance watan yutada bihi aka ɗauka taimakon yin abinci a ci wa ya kuma shi a ɗaukowa an ya kuna shi kasance raji'an shina mai komawa shi wannan hukunci na haramci shina iya komawa ila kulli ma yutada amu bihi ga dukkanin abin da aka yi ko saboda cin abinci saboda abinci walakin illati daga dai illa fihi ciki ne to ma'ana ahara wata ma'ana ta ta da bangare domi wadda ba dan ba wa kadalika tauka hakan ga ya hatabilu shina dokuwa an ya kuna shi kasance ta harimal hamri haramcin giya inda shiddatul mudriba yana yiwa saboda tsananin nan da a cikin ta ko a inda shiddatul mudriba wata inda shiddati lokacin watan maye almutsiri ba mai faifayewa to misa an ka haramta lishayatul almutsiri ba saboda ainihin wannan maye din wanda kasance ya faifaye wa ya hatamilu an shi na yiwuwa kuma an kone shi kasance zan izinin alhamdu saboda sunan giya yana yiwuwa saboda sunan giya kai ba saboda ainihin wancan shidda almutsiri ba ba ba saboda tsananin farin ciki wanda faifaye wanda ke wanda ke fitar da hankali yana yiwuwa saboda sunan na giya kawai shi na ce wa ya tamiru shi na yiwa an ya kuna shi kasance li ismil hamri saboda sunan giya la'anar hukuma aidan saboda hukunci kuma yujadu ana samu ne bi wujudihi watin da samu hamru din da sunan gana hamru wa yana adamu shi rasuwa bi adamihi da rashin suna na hamru don hakan ga ashe kenan irin wannan shi wala yunqadu bihi hukmul hakimi idan alkali yanke hukunci da irin wannan ya saba ma abinda wasu sun gano na illa to ba a rawar hukunci ne da irin wannan wa hukumu hukumcin alƙali ga irin wannan hukumul umumi wa zawahiri ana bashi hukumcin amun da zahirun dan an san amun ana samun hasun zahirun ana samun mu'awwalun to amma sabanin can inda alƙali ya hukunci ya sa'a ma nasi ko sa'a ma ijma'i kamar kan san mun ce dukkanin hududu ana jin illa cikin su illa da aka ji cikin hududu illa ce ijma'iyya maluma sun yi ijma'i akan haramcin zina saboda kaza haramcin liwadi saboda kaza haramcin caci saboda kaza harancin shan giya saboda kaza kaga duk hududu in kadiba ana samun illoli cikin su to amma sabanin irin waɗanga illa waɗanga ba baro baro take ba to duk inda kasance illa ba baro baro take ba kiyasi hafiyina idan alkali yayi hukunci hukuncin da yayi ya sa'a ma kiyasi hafiyi kiyasi hafi ya sa'a ma kiyasi hafiyi ke daga zahiru ya dauka ya dauki zahiru ya bar asaru kamar al misali ke da al misali ya bar a ah, bisfatin ah, ya bar sifa ko sababi ko kuma komo yadda bi tasiri kaga tasiri shi a kansa ko in yi hukunci tasiri ba aure hukunci ne in yi hukunci da sababi ba aure hukunci ne kaga in yi bar sifa yi hukunci da sababi minan azbabi ko kuma ta yi bar sifa ya bar sababi yi hukunci da tasiri ba za a walwale hukunci ne ba hukumuhu abinda abinda an misali hukunci ne watan hukumul umumi wa zahiri za a bashi hukuncin abinda kasance amanna wanda kasance ana jin hasan ciki ne ko kuma zahirun ana jin mu'awwalul jiki ne alhamdulillah